Ka bada alaikum mahalin ki mara na ya jama'a tunanin musulmin. Muna yi wurin yin zuwa hannu da ala godiya, da ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin masassarar gari ma'ad fiye had yi ibad. darasinmu da ya gabata a cikin wannan littaye shi ne darasi na shidda kuma a cikin wannan darasi mun tattauna ne dangane da abin da ya shayi shiriyar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shayi ruku'i yaya annabi yake yin rukuni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da wannan darasi ya gabata ya tattauna ko muka tattauna shi a cikin shi <clears throat> yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu sayi ga darasinmu na bakwai wannan darasi namu na yau na bakwai shi kuma fasali ne mai bayani A kan sifa ta sujudar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a irin wannan nuska da na rike ita shayi na 23 kenan تمال می چې فصل فصل کې نو د دایمنه بیان فی کیفیت سجوده اچکل صفر سجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان يكبر ثانيا النبي أكثر شيء ينعين كبره waya yakirru sajida sannan ya ainihi tahi yayi sujada lokacin da ya ɗaukako daga rukuri zai ainihi kabbara bayan da ya ko inda muka yi to? an yi bayanin cewa yakan ce sami Allahu liman hamida ربنا لك الحمد ko Allahumma rabbana lakal hamd kawo wawun a ciki wani abu ne da bai tabbata ba bayan nan yakan ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi an kawo kuma Allahumma rabbana lakal hamd bil samawati wal ard kamar dai wala ma karanta sannan kabbara ya yi zuwa ga sujada ba kamar wanda muka yi ba mu wurin sallah sai ya zama sai ka kai goshin ka ƙasa sa'annan ka yi kabbara a'a gabanin goshin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai wurin sujada sannan yake kabbara da haka yana daga cikin shiryarsa yin haka to mu ma mai ƙoƙari mu zama haka ba sai ka aza goshinka ga ƙasa ba sannan ka ce Allahu Akbar wala yarfa'u yadai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya daga hannuwansa lokacin da ya ɗaukako daga ruku'i gabani ya ta yi ya sujada yakan ɗaga hannuwansa lokacin da yake ɗaukowa daga ruku'i idan ya je ya yi ruku'i ya ɗaukako akwai ruwaya da ta tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan dago hannuwansa wa kana yada urkubataihi annabi ya kasance yana aza ainihi a wa kana yada urkubataihi ya kasance yana aza kuwayensa sun mai dai sa'annan hannuwansa ba a dawo ma su zo daga baya sun majabahatu sa'annan goshi ne wa an faru da hancinsa wannan akwai ruwaya da ta zo da wannan bayani da yake za mu jiya ruwaya ta da take da ifiya ma'ana ba ta inganta ba malamai bayani cewa za huwa sahihu wannan shi ne ingantacce bisa ga abin da ya bayyana gare shi a lokacin da yake rubutu fakana wani ma ya alal ab ya kasance abinda yake aukuwa ga ƙasa abinda zai fara isa ƙasa al'aqrabu ilaiha abinda an mafi kusanci ga ita ƙasa ma'ana buwayya sai ya saukar da goyon gaba ne ya saukar da ƙafafu al'aqrab fal'aqrab makusanci sannan makusanci wa awwalu ma yarfa farko abinda zai dauka ko kuma lokacin da zai dauka kowa al'a'la fal'a'la na ainihin sama sannan na sama inda ya dauka kowa a hannuwa zai ware dauka kowa sannan masu bi musu buwayen kenan amma dai duk da wannan ruwaya da muke akan ta za mu ji ruwaya ce da ba ta tabbata ba fa idza rafa'a ra'sahu awwalan idan ya idan zai dauko ainihi kansa in zai dauko kowa daga sujada za ku ga ya rubuta awwal amma awwalan ne fa idza rafa'a ra'sahu awwalan a wannan lamun to lamun alif ya kamata ya zama awwalan ba awwalu ba awwalan ka gane shi ko hmm, sai an sa mata alif ta kuma lamu alif inda muke yanzu kenan ta idan zai ɗauko kai ne farko ma'ana zai fara ɗauko kai ne da farko sun mai daihi sannan hannuwansa sun marukubatai sa'annan guwayensa haka za kamar haka aksu Filin ba'ir saɓanin aikin rakumi wai ma'ana kamar saɓanin abin da rakumi yake yi idan zai gurana ko kuma idan zai tashi in ka kallace shi don mun ɗan diba ƙasa za mu ga mala ya kawo mana ta'aqibi da zai tabbatar mana ruwaya da ta tabbata da kuma wadda ba tabbatatta ba lambar farko ya ce a rawa abu dawud abu dawud da yayo ruwaya hadisi mai lamba ɗari takwas da talatin da takwas an asim ibn kulaibin an abin. hadisi an karbo daga asim dan kulai daga ainihin babansa awwa ibn hujrin daga wa'il dan hujir Fala. wa'il dan hujir yace ra'aytu Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga annabi tsira da aminci su tabbata gare sa idan sajada idan annabi yana yin sujada wada'a rukubatayhi qabla yadayhi yana aza buwayansa gabanin hannuwansa wa idza nahaba idan zai zabura ya tashi ya miƙe tsaye rafa yadayhi qabla rukubatai yana ɗaukako hannuwansa gabanin guwayensa wa qala shaykhul albani malam albani rahmatullahi alaihi yace da'ifun wannan hadisi bai tabbata ba bi hadisi ne da'ifi ثم روى أبو sannan imam abu dawuda alaihi rahmatullah ya yi ruwaya hadisi mai lamba ɗari takwas da arba'in an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce idza sajada ahadukum kaga ya zo da siga ta umarni idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujada fala ya kama yabrukul ba'ir kai ya gurwana kamar wadda raƙumi yake gurwanawa wali ya ba a yadaihi ƙabla rukubatayi wannan ruwaya da yake ruwaya ita ce tabbatacciya da take ta tabbata kuma ta inganta idan ɗayan ku ya zo wurin sujada ya aza hannuwansa gabanin guwayensa haka cikamakinta idan zai ɗaukako ya ware ɗaukako guwayensa gabanin hannuwansa wasahu ashayul albani malam albani yace hadisi wannan hadisi ne ingantacce ka, idan ga ruwaya da ta tabbata ita za a riƙa a bar ruwaya da ba tabbatatta ba kina abinda an shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam idan kana sallah za ka yi sujada ka wara aza hannuwanka da ƙasa gabanin guwayenka idan za ka ɗaukako ka wara ɗaukako guwayunka gabanin hannuwanka lokacin da za ka tashi وقال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من حديث أبي هريرة ما لم ألباني can cikin littaye ne sifatin sala ya kawo a ainihi wannan bayani a cikin bab asaniya ya kawo shi hadisi mai lamba ɗari bakwai da ashirin ya ce kuma daga abu huraira Allah ya ƙara ma abu huraira ya To wannan yi yadda raƙumi yake yi wa huwa nayun alif tashabbuhi bil hayawanat. Hani ne annabi yayi daga barin kamanceceniya da dabbobi. Fil salati a cikin sallah. Sanaha an buruki an buruki ka Annabi ya yani daga yin gurwani kamar gurhanin rakumi waltifatin kaltifatin ta'ala kuma annabi ya yi hani daga yin waiwaya irin waiwaya tila saboda waiwaya cikin sallah halaka ce da haka bai kamata mai sallah yana sallah yana waiwaye ba waiwaye irin waiwayen jila shi ma an hana wasirashin kasirashin saba kuma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana aliftirash eh, ka ainihi shi ne ɗan hannuwanka a saba, kamar wada namun daji suke ainihin shimfiɗa hannuwansu kenan in ka zo da ka sujada ka shimfiɗa hannunka an hana wa in ka a ilkal kuma an hana mutum na sallah ya yi tsugunni irin tsugunnin kare wa naƙarin ka naƙarin gura kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mutum ya kama sassaƙar sallar shi kamar wada hankaka take sassaƙa ma'anar wannan hoton kunciya wa raf'il aidi wa qatas salam kuma an hana daga hannuwa lokacin sallama ka adnabin khayli ashumsi kamar wada gashin bundin doki mai bijirewa yake dokin da ya turje ga mai shi wada gashin bundi ne ka tashi an hana yin haka nan da hannuwanka inda ka sallama ya zan sai ka ɗaga su haka Da ka sallama sai ka ɗaga hannuwan gaba ɗaya a'a amana abin da ya tabbata shine hannuwanka hannunka da dama yana saman gwiwarka ta hagu a ta dama hannunka na hagu yana saman gwiwarka ta hagu sannan ka daga sautinka da yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba wani umarni da akwai na cewa ka ɗaga hannuwan. Wa kana yasjudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin sujada ala jabhatihi wa anfihi yana sujada a kan goshi ne da kuma hanci ne da haka kenan mutumin da ya aza goshi kawai ya yi sujada bai haza hanci ba kenan sujadar ba ta kammala ba tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana aza goshi da hanci duna tauril imama ba ga leken rawaninsa ba a goshin yake azawa ba yana yin sujada ba ne akan wannan leken rawani a'a yana yin sujada ne ga ainihin ƙasa ko ga sajjada abinda yake shinyidawa domin yin sallah walam yasbut an bai tabbata ba ga anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sujudu alaihi yin sujada akan leken rawani kenan idan ka ɗaura rawani sai ka tankwaye shi yadda goshinka zai taɓa ƙasa ko kuma abin da kake yin sujada a kan shi wa kana yasjudu ala al-ard kathiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin sujada ga ƙasa saman ƙasa mai yawa dama a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masallacinsa masallaci ne da yake cike da turbaya wanda a cike da ƙasa ma'ana ba a yi daɗe ba yau Allah ya kawo mu a masallatai ya mu mai yawa dukkansu da babura in ba ka ta yi kawai ba za a yau har gobe a ƙauye za ka samu irin waɗannan masallacin da ba a maru ne su ba bale ma a yi musu daɗe ta irin wannan ka yi sujada a kan ƙasa Ta ma yau tun da ga abin da muka samu kanmu na masallatanmu suna da daɗe da kuma shirida, wannan mu kuma sai mu shirida a kan abin da ke akwai gare mu bisa ga fuskar ƙasa wa ma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam An yi sujada alal ma'i akan ruwa da tako kamar wata sahiya ta ashirin da ɗaya da aka yi ruwa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa na gani ina sujada akan ruwa da tako saboda mi mi yasa haka a shi rufin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wancan lokacin wa kana ala arishin ya kasance an yi shi ne da kabar da bino kaga kabar da bino ba za ta hana ruwa zubowa cikin masallaci ba wanda ya kai ga jikewar masallacin har ana sallah ga ruwa ga tabo wa alal umara kuma annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yana yin sallah akan wannan shimfidar tasa ala muttakazati min al min khusin nakhal wadda aka yi ta da kabar dabino kamar muke ce tabarma irin wannan da aka ce ma takon giwa wanda yanzu kuma kusan an yi kusan mancewa da ita wani ɗan kewayayyen abin ga da aka sallah nisa lokaci yana ta tsayiya ana ta mancewa da abubuwa to ne ita da kaba da bino ake yin ta wannan namu kuma ana yin shi ne da kaba wadda ake ɗebowa amma waccan da kaba da bino aka yi ma annabi ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ta yake yin sujada wa alal hasir kuma annabi yana sallah akan tabarma da haka kaga kenan yau duk wani da zai towa ya ce sabu masallatayya shimfiɗa bid'a ne to ya faɗi dai kawai tun daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana yin sallah akan tabarma yana yin sallah kuma akan hummara wannan dan tabarma ta kafa jabiru. wanda su ne abinda akwai a wancan lokaci wa alal farwatil aka haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin sallah alal farawati al Maduga. al farwa wato wata riga ce ta wata wadda an riga an je mai ta an gyara ta an yi mata a ainihi jima almadbuga an je mai sai sallah a kanta wanda a baya in mun dan diba kaɗan za mu ga duk lokacin da aka yi sallar layya in ka shiga masallatayya za ka ga ga agalemi na an kawo da yawa sadaka za a je za ka kai a je mai aka kawo sadaka don a yi sallah game irin wannan uh, watan da aka je mai amma yanzu za ka yawo haka gaji ba ka ga ko ƙara guda cikin masallaci ba misa kuɗi muka so yawo da mai sai da fata da wanda ba fata yake sai suwa ba da kowa dai babba abin da yake so a ba shi fata ya sayar a gani ko amma da ba in ba sana'a ka bace to ba sana'a ka bace ka damu ba to wannan kenan sai ya zama za ka ga gashi kudunan sun yi wa masallaci ana amfani da su to amma yana da wahala yanzu kai yawo cikin wagga unguwar tamu gaba ɗai bayan an ƙara sallar layya ka samu wai ga agale ne ko buzu kamar aka cewa amma ba wai waɗanda buzaye ya mu ba a'a wasu na ce ma agale min buzu amma mu dai agale min muka ce mai ko yawa a je mai wata a abin ga a kawo ta masallaci amma yana yiwa nan gaba insha Allah kila za mu samu wasu su dawai su yi a kai masallatai ya ko ko da yake ina ganin babban abin da yasa aka bayyana haka nan watakila dan darajar wata da kuma zai sheta a sarrafa kuɗin wasu ayyuka wa masallaci ko tunda masallatai sun zama da babu da kuma shingiddu to Allah ya taimake mu to yana sallah akan jeman marfata albarwati almadbuga riga ce ta wata da aka jeme kamar wannan abin da aka hede na dabba aka jeme wa kana idza sajada annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yayi sujada makkana jabhatahu wa anfahu min al yana daidaita da hancinsa da goshinsa na ƙasa umirtu an asjuda ala sab'ati azumi an umarce ni in sujada akan ƙasusuwa guda bakwai wa shara ila jabhatihi wa anfi kaga goshi da hanci kenan da haka ya ku yan uwan jama'a musulmi mai sujada akan goshi ya sani cewa yana akan kuskure ba tare da ya aza hanci ba musamman yan uwanmu mata kuna ji mai yawa za ka ga matanmu a gadiyan mu suna sallah goshi kawai suke aza a ƙasa to mai aza goshi ɗaya ya yi sallah ko ta yi sallah to ta sani kamar ba ta yi sallah ba a'a goshi da hanci zuwa matsayin gaba guda da kai idan mutum ya aza goshi dai bai aza hanci ba to bai sujada ba da ka akwai bukatar mu bi shiryar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu gyara wa wana haya dai an jambai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yana sujada yana nesanta hannuwansa daga sashen jikin shi ma'ana bai matsewa ya mace hannuwa ne kamar da muke yi ya takure a' yana nisantar da su wajafahuma aja yura bayaba ibtai yana nisan da su har ga warin hamattan shi ma'ana ana ganin ba wai an ga ainihin gashin ba ana dai gani wannan tazara da warin hamattan nashi to wannan mu ma haka ya kamata duk wanda ya zo wurin sujada don koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya takure ya matsa jikin shi ya buɗa ya wa kana yada'u yadayhi hadwa mankibaihi annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda a shirya ta yi in yayi sujada yana aza hannuwansa daura da kafadunsa wa uzunaihi ko daura da kunnuwansa ya kawo hannuwan daura da kunnuwa idan ba su kai daura da kunnuwa ba daura da kafadunsa wa ya tadilu fi sujudihi annabi yana daidaituwa a cikin sujadarsa wa yastaqbilu bi atrafi asabi rijlaihi al-qibla kuma yana huskanta da kanun waroci ne yana huskanta al-qibla ba kamar yadda muke yi ba kaga ƙawawun mutum suna kallon kudu ko kuma suna ƙoƙarin kallon yamma a'a kanun warocin ɗin to ka kai su mana suka wurin alƙibla Waɗannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi dan mu yi koyi da shiriyarsa wa yansudu kaffaihi wa asabi'ahu yana shimfiɗa tawunansa da warocinsa kenan ba damƙewa yake yi ba wala yufarriju ma, idan annabi ya zo wurin sujada la yufarrij baya bugu da waroci shi kama haka wurin sujada yana da ya haɗe su wala ya ma kuma bai damƙe su lokacin da zai yi sujada a'a yansu duka fayi wa asabi abu yana shimfiɗa su ne wa kana yaqul ya kasance yana cewa subhana rabbiyal a'la idan ya kai goshinsa ƙasa zai karanta wannan addu'a wa amara bih kuma annabi yi umarni da a karanta subhana rabbiyal a'la amma kada mu mance cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa amma ruku'u fa azimu fihi rabb amma ruku'i ku girmama ubangiji a cikin sa a a wa amma wa amma sujudu amma sujada fa shahidu fi du'a ita kuma ku yi kokari ku yi addu'a bayan kayan subhana rabbiyal a'la gwargwado to akwai bukatar ka yi addu'a wa a ay ja lakum ya cancanta idan kun yi sujada kun yi addu'a Allah ya karɓa muku saboda kun kusanci Allah da kenan akwai buƙatar sadda kake yin sujada kana yin addu'a ka yi makanka addu'a ka yi ma mahaifanka addu'a ka yi addu'a ta alhairi walau hajja ga ƙasarka walau hajja ga zuriyarka ko danginka ka yi masu addu'a musamman idan kana iya kyautatar da arbiya. laifi amma daga cikin malamai akwai wanda ka ganin cewa wa illi duniya kama malam khalil a cikin muktasar halil ya ce wa illi duniyan ko da zai yi addu'a ne a kan duniya ya yi wa in bi lugatihi ko da da yare ne yana iya yi wa amara bihi annabi yayi umarni da mu yi tasbihi idan mun kai mu a wurin sujada na cewa subhana rabbiyal a'la shan inda muka yi to ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi haka sannan malam mai ba da sallah akwai bukatar ya waɗi haka aƙalla ko sau shida ko sau goma don na baya ne su ma su samu damar karantawa ba a fara sallah ba ka fara alwala da an yi iƙama kamin ka ƙara alwala an ƙara sallah wannan wace irin sallah ce kana bakin ƙofar masallaci an yi iƙama an tattar sallah ka fara alwala amma gabanin ka ƙara alwala sai ka jira yanci assalamu alaikum kuma masu sallah gaba ka san ina za su ba ba su da inda za su bayan su yi ta su zauna su kama ceburi suna giba suna cin naman mutane gashi inda muka yi to baki ulgarkar makabartan madina za a annabi idan ya kabbata sallah mutum zai je can wajen garin madina ya biya bukatarsa ya dawo gidansa ya yi ɗahara ya yi alwala ya wa ana garka a farko ka gani ko da haka kenan akwai buƙatar natsuwa cikin sallah bayin ta firin firin ba mu ƙari don haka limamai masu ba da sallah su gyara abinda shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam natsuwa cikin sallah malam mai ƙawa'idi Allah shi mishi rama ya kawo bayanin cewa wal i'tidalu wa tumanina kaga mai ƙawa'idi baka san ne na ba babu littafin da an kai shi ba a san ko shi ba in ba kawa'idi ba kaga wannan ya nuna kila yayi abi ne saboda Allah ba ka ko suna ne bai rubuta ba to akwai al-i'tidalu da tumanina haka adari akwai al'itidalu a tsumanina haka iziya al'itidalu a tumanina haka risala al'itidalu a tumanina haka fatul jawad al'itidal a tumanina jawairu al-iklil sharh muktasar al-halil shi ma akwai al-itidalu wat kowa ya san farilla na cikin sallah ta ma ya za a ya ta sallah ka fara Ba ka gama alwala ba kuma an sallama sallah to wa aina tumanina wa aina al-i'tidal ayu al-a'imma ga wanga shi aka fi da haka ya ku uwayen mu limamai da abokanin mu limamai da yannen mu limamai da uwayen mu limamai a gyara sallah mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda mu samu ci riba mu samu cin nasara wa yaqulu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli bayan annabi ya ce subhana rabbi al'ala kuma yakan karanta wannan tasbihi muhammadu shaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ويقول سبوهم قدوس رب الملائكة والروح yana karanta wannan dai a sujara a kenan ba abu guda ya kamata ka tsaya gare shi ba a sujara dan kai da hana rabbiyal ala alal aqalla ka roki shiriyar Allah ka roki Allah ya shirya maka zuriyarka ka roƙar mu mahaifanka gawara ka roki alherin duniya ka roki alkhairin lahira duk dai a cikin sujadarka ka yi kokari ka koya ka iya da larabci ya yayi ka koma kana yi da yaranka wa kana kulu annabi ya kasance yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu وشق سمعه وبصره تبارك الله آسن الخالقين وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وكان يقول النبي أكسجينا شيوا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهب لي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت أنت إلهي لا إله wa أنت وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود kaga annabi ya yi umarni da a yi ƙoƙarin yin sujada a yin addu'a a cikin sujada wa qala innahu qaminun an yustajaba lakum ya cancanta a karɓa muku Ta waɗannan ruwayoyi waɗannan addu'o'i da muka ambata sun zo a cikin hadisai mabambanta kuma da suke tabbatattu. Daga cikin su akwai ruwayar Abu Dawuda da Tirmidhi wanda Imam Al-Albani ya inganta shi. Aka akwai ruwayar Buhari da Muslim, akwai ruwayar da Muslim kawai yake banta da ita. Ma'ana abinda muka karanta na addu'a da annabi yake karantawa in mun lura kamar an kawo kamar siga uku lokaci guda ko ma hudu a Allahun malaka sajadtu Allah na yi sujada gare ka wa bika amantu yi imani da kai wa laka aslamtu na jawo zuwa gare ka sajada wajahi a yi a sujada da huskata ko huskata ta yi sujada lillabi khalaqa ga wanda ya halicci wannan huska wa sawwara ya suranta ta wa shakka sam'a ya tsaga jinta wa basara kuma ya tsaga ganinta ma'ana dai nayi sujara ga Allah tabarakallah alkhairin Allah ya yawaita ahsanul khaliqin mai kyawun masu halitta wadda ita garwaya muka diba imam muslim ya ruwaito ta hadisi mai lamba ɗari hudu da tamanin da biyar wa kana ya kulto wagarwa ya ta gaba kuma na abin da annabi yake karanta a wani lokaci a cikin sujada alamar fili dambi kullum. Allah ina roƙonka gawar zunubi na gaba ɗaya a duka huwa jilla zunubin nan na wa kaɗan da mai yawa wa wala huwa akira na farko da na ƙarshe wa alaniyatahu wa sirra na ɓoye da na bayyane shi ma za mu ga ruwaya ce da imam muslim ya fitar da ita amma kuma ta gabata ce inda muka fito to sai nau'in siga na uku kuma wa kana yaqul allahumma firli khadayaya wa jahali allah ka sami kurakurai na da jahilci na wa israfi fi amri da ƙetare iyakata a cikin al'amarina wa ma an alamu bihi minni da abin da kai ka san shi gare ni ni ma ba ni da sani a kan shi Allahumma fili jiki. Allah ka gawarta mini abin da na yi da gangan abin da na aikata akan ganganci wa hazali da abin da na aikata akan ba ba ma ɗauki cewa na yi laifi ba wa yaya da kurakurai na wa amdi da inda na da ganganta wa kullu dalika indi duk wannan daga gare ni ne ma'ana ni na aikata haka Allahumma kulli ma qaddamtu wa ma akhar Allah ka gawarta min abin da na gabatar da wanda na jinkirtar wa ma asrar da abin na bayyana wa ma asrartu da abinda na koye na yi shi koye wa ma'alantu da wanda na bayyana Anta ta ilahi Allah kai ne mahalicci na la ilaha illa an ba abin bauta ma da gaskiya sai kai wanda wannan ruwaya Imam Bukhari da Muslim duk sun fitar da ita Imam Al-Bukhari hadisi ne lamba 822 Imam Muslim hadisi mai lamba 589 wa amara bil ijtihad fi du'a annabi yayi umarni da ayi kokari a yi a ishahadi a bisujud a cikin sujada ma'ana a ta addu'a a cikin sujada amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innahu qabilun ayustajaba lakum ya cancanci idan kun yi addu'a a cikin sujada Allah ya karba muku wanda wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce mai lamba ɗari hudu da saba'in da tara kuma nazarin lilwaq insha Allah yan bagi an da ke fauna da mu dakata na insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mu na gaba wanda shi ne darasi na tara sai mu tashi fasali mai bayanin sifar zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sifar yadda yake yin nuni da hannunsa a cikin addayya